الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسلام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai akwai waɗanda suke fahimtar kaman yau ne za mu fara Daurin da na ce za mu yi na majalasi biyu da za mu dinga insha Allah ah, na alaƙai da sulwasiya da kuma tukutul hukam amma dama ba yau ba ne ranar lahadi ne za mu fara insha Allah a nan kuma yadda na yi bayani to sai da yau na so mu fara karatun tukutul hukam darasi guda ɗaya nasa kuma ubangiji tala <clears throat> bai kaddara ba mun yi tafiya mun yi tamani za mu dawo da wuri mu samu damar dawa ba yanzu yanzu nan isowa mu muka wuce wa masallaci to saboda haka shi ma fara wannan karatu na littafin bai zai samu ba amma da sauƙin wannan zan kara kwana ɗaya zama tun daga ran asabar za a fara insha Allah to da ran asabar za mu yi karatu guda biyu a nan masallacin daga ba magariba zuwa abin da zuwa waka haka lahadi haka nan litinin haka talata wadda dora ce ta kwana hudu za mu yi tufatul hukam a littafin da za mu fara wanda shi ne za a dora kan karatun misbahu salik wanda muka yi kuma wanda aka tashi a sunna tv daga farkon sa a ƙarshen sa ko za mu fara tufatul hukam domin a ci gaba da sawa a sunna tv Wanda littafin da muka fara shi ma ba za mu kyale shi ba a ƙidatul wasiliya Za aka kenan ranar asabar zuwa ranar talata kwana hudu a jere za mu yi karatu ne a wannan masallaci kuma karatu guda biyu za mu dinga yi kamar yadda mun taba yi a can baya na karatun tarihin muta'allim a makarantar hayatu iyawa da kuma Ismail muslim a wannan masallaci ah, za mu yi haka ne don mu mu tara wasu suna tv kasu suna da suke bukata su ci gaba da sawa ta mu koma kuma karatunmu normal kamar yadda muka saba kamar yadda na faɗa idan kana ganin kamar ko ba zan iya zuwa da wuri ba wani ban ɗauka maka alkawari ba amma dai na ci bayan magariba za a fara idan kana jiran sai na zo ne kafin ka zo to in ma kai latti baka zo ba insha Allah za ka samu littafi na biyu ba ka samu na farko ba to ba za ka yi zuwan banza ba za ka samu littafi na biyu insha Allah kuma ban dau alkawari cewa zan yi magari ba a masallacin dobeli ba amma dai insha Allah tun da hawa biyu za mu yi za mu fara da wuri fiye da yadda wato ainihin muke farawa amma dai da za ka zo kai sallan magariba a nan da ya fi maka sannan yana ganin ta ka jira ni da jira ka gara kai ka jira ni ya fi maka in na zo karatun bere tsaya ba kai kuma in ba ka zo ba ba za ka hana fara karatu Allah ya samu dace ko da aka yau yanzu za mu amsa tambayoyi ko da minti talatin ne insha Allah sai mu tashi ran asabar kuma za mu sake a dawowa kamar yadda na yi bayani insha Allah akwai mai tambaya da baki zai iya yi ko muna da tambayoyi ba yawa rubuta sun idan akwai wanda ke so ya tambaya sa da baki zai iya tambaya kafin a fara karanta rubutattun tambayoyin insha Allah babu kuma sai a fara da wayanda aka rubuta na gana ta tutturowa sun za mu kuma da wannan da wannan bangaren na bismillah na eh eh wani ma in yana hudu ba sai aka yi bako ya shigo zai yanke hudu ban ya maratu shi ne farko dai kamar yadda muka yi bayani ranar lahadi shi liman yana hudu ba yana da daman ya yi magana da wani kuma kai ma kana da daman ka yi magana da shi amma ku ya kuke ba za ku iya yin magana ba isa su dai kunna katsafani da ya shigo masallaci bai yi nafila ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa kayi nafila ne ya ban yi ba ya ce tashi kai nafila raka'a daga liman da ya yanke kutubarsa sai magana da tsakafani sannan maza su yana hudu ba wani ya tashi ya rasulallah hari ya yi tsanani hanyoyi dabbobi suna ta mutuwa hanyoyi suna samun damuwa aka yi ta faɗi dai abubuwa da yawa ya ce kai mana addu'a ya mana ruwa kaga yana magana da maza kuma kuma yana hudu ba maza kuma ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya bar hudu wanda yake ya tsaga hannu ya addu'a sannan ya ci gaba da hudu masa so da ka idan maraba da liman yayi yi wa wani ne ya ce sannu da zuwa ba za a ce an yi laifi ba saboda liman yana da dama ya yi magana da wani a cikin masu sauraron hudubar ta kamar yadda mai hudubar yake da daman ya yi magana amma ku ya ku ne ku mamu ba za ku yi magana da juna ba amma kai ma mamun za ka iya magana da liman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya na farko ke cewa malam shin idan mutum ya baiwa mutum kyauta ko sadakar sutura shi ma yana cikin wa an fi kofi sabilillahi ko kuma shi muhallin shi daban yake to eh, abin da ya shafi ciyarwa fi sabilillahi ai ba kayyade cewa ga abin da zaka bayar ba ko sutura ka bayar ko abinci ka bayar ko kuɗi ka bayar ko gida ka bayar ko ɗakin kwana ko shimfiɗa ko takalmi ko hula ko menene duk wani abin da ɗan adam yake iya amfani da shi idan ka ba da shi fi sabilillahi za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko da ka ba wai sai wani abu daban ayyanin nema to da ka wanda ba da sutura fi sabilillahi zai samu lada ko ya ba da sadaka ko ya ba da kyauta kowanne kuma akwai lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am ce malam ina tambaya ne dan Allah ya ake sallan mamaci sallan mamaci kabbara guda hudu ake yi a fuskanci alƙibla mamacin yana gaba a yi kabbara guda hudu za a yi niyyar sallan gawan a zuciya sannan sai a yi kabbara ta farko Allahu Akbar sai a karanta fatiha sannan a yi kabbara ta biyu sai a karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a yi kabbara ta uku sai a yi wa mamacin addu'a da ya ji kansa gafarta masa sannan a yi kabbara ta hudu sai a yi wa sauran mamatu wa sauran wayanda suka rasu addu'a ko kuma a sallame ko da ba a yi addu'a ba babu matsala amma addu'a in baka iya yi da larabci ba za ka iya yi da hausa babu wani matsala na'am kace malam a makaranta ne aka ce mutum ya aski gemunsa ba a ba shi mai kenan na shafawa yace shi malam hakan ya halatta ya zai halatta sun ka aski gemun haramun ne don za a baka mayi kawai shi kenan sai ya halatta maka a gemun ya halatta wannan kuma take cewa dogon takarda ta rubutu take cewa malam sun sai gida ne da gidanta gidan kamar akwai aljanu ne to farko dai jinya ne dinga samun 'ya'yanta daga baya kuma abin su dawo kanta yake sun je gurin maluma da yawa na sunna eh, wanda za a yi musu rukiya amma wai aljanun suna nuna cewa an zo an same su a mazaunin su ne malam wata shawara za ka bada wannan shawaran da zan bayar shine ai ta karanta alqur'ani a cikin gidan musamman suratul baqara a ta ya har a kori aljanin kata kata a gidan dan sun an same su ne zaman su ne ba mallakin su bane mallakin mai gidan ne sai zaka duk hanyar da za a bi a kore su sai a kore su domin su barwa masu gida gidansu na'am ce malam ina son ka saboda Allah Eh, ya ci gaba da cewa malam shin taimama a wankan janaba yana da kyau ne ko kuma je wanka ne zai yi ahabbaka allazi ahbabtani fi ba a taimama a wankan janaba domin wankan janaba alwala ne aka ta yi a fara da alwala ka wanke kanka sau uku ka wanke farin ka na dama daga sama zuwa ƙasa eh, ya ko sau uku dai kwanke ya abu ne ya kama sannan ka sake wankewa daga kuma zuwa ka bangaren hagun ɗinka ko ina ya zama ya taɓa ruwa amma ba a shar'anta taimama a wankan janaba ba sai dai idan mutum ya rasa ruwa na wankan janaban to kuma zai iya yin taimama taimaman yana tsaya masa a matsayin wankan janaba amma idan ya ga lokaci zai shige sai yi sallawa ba wai a farkon lokaci ba kaga kawai baka samu ruwa baka je kai taimama a ka ka nemi ruwa sai ka ga lokaci zai wuce baka yi sallah ba ba ruwan kuma a lokacin da kai imama sai kai sallan ka ce malam menene jalsatul istiraha jalsatul istiraha shine wani zama da ake na hutawa a bayan raka'a ta farko kafin a miƙe ta biyu da kuma bayan raka'a ta uku kafin a miƙe ta hudu wannan zama suna su jalsatul istiraha wato zaman hutu da mun sha bayanin cewa dukkan malamai sun itifaki ya halatta a yi wannan zaman amma inda suka yi sabani in ka zauna akwai lada ko babu shine ma'anar sunna ne ko ba sunna ba mafi yawan malamai sun tafi ba sunna ba ne wannan zaman wasu malamai sun tafi cewa sunna ne abinda makarin jihar cewa ba sunna ba ne zaman amma idan mutum ya yi ba za a ce don mai sa'i ba saboda su habbai da yawa ba su yi ba kuma sun ce ba sunna ba ne shin malam ya halatta mutum ya ɗaga hannu a tafiya sujada a cikin sallah da kuma tsakanin sujada da sujada ya zo a hadisin ibn awana abu awana afwan cewa maza suma riwayan abu awana cewa maza suma yana da hannu a duk lokacin da ya duka ko ya tabo a sallah ta shek nasiruddin albani a cikin salatin nabi da ya bayani cewa sunna ne a dinga daga hannu wato dukawa ruku'u ko tagowa ko tafiya sujada ko tagowa ko tasowa daga wurin zama kuma hadisi ne ingantacce ta ce malam ni na tabbatar da cewa mijina ya sake ni na uku to amma daga baya zo gidan mu cewa bai sake ni ba abin har ya mu ga kotu Alƙali ya ce kawo shaida to ni kuma ban da shaida kuma ni na tabbatar cewa ya sake ni malam ya zan yi eh, hakura zaki domin mace bara ta ce mijinta ya sake ta mijinta ce bai sake ta ba a cikin ne da gaskiya sai dai idan tana da shaidu maza guda biyu a dalai. amma da mata ɗari ma za su zo su ce ai ya suke shi a gabanmu to wannan ba za alƙali bai ce hukunci ya ce matar ka ta saku ba domin mata ba sa shaida akan abin da ya shafi saki saboda haka a nan in dai kin kasa kawo hujjoji ko ba ni za ki iya dole ka koma gidan mijin ki shi ya ce bai saka ba kuma sakin yana hannun sa ne an ce ki ba shaida kuma ba ki da ki da shaida idan ƙarya yake yi an bar shi da Allah yan kuma gaskiya yake yi to ba baki da gaskiya kila wata kalma ya faɗa ki baki fahimta ba kina tsammanin saki ne sai zama ba saki ba ne za mu karanta wannan a cikin littafin da za mu karanta na tufafi hukam abin da shafi babin aure abin da shafi alƙalanci alƙali babu yadda iya dole zai bata kawai ta koma gidan mijinta amma ya ce wa qila lil mar'ati iz yudayyanu tamna'u nafsaha wa la tazayyanu lokacin da aka wannan hukunci wajen da aka bashi da Allah ya ce mata ta koma sai a ce to amma in kina da a ga mata in kina da yaƙinin ya sake ki to ki hana shi kanki kuma ka dinga ado don ya gaji ki kawai ya sake ki amma duk ya gagara kuma babu yadda ta iya dole ta ci gaba da zama da shi don alkali yana hukunci abin da yake na zahiri ne bai san batini ba ya ce malam shin ya halatta mutum ya ce ya ya ce gadon mahaifinsa ko kuma mahaifin ya ce kar a ba wa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa gadonsa? Cewa mutum ya yafe gadon da zai yi gada wajen mahaifinsa ya halatta. Idan ka ce ka yafe gadon ka ma'ana ka bar wa sauran magada haƙƙinka. Wannan haƙƙinka ne ka ce ka yafe ka yafe. Amma ba ya halatta ga uba ya ce idan mutu farko ba wa ni gado. Ai ba kai ne mai barwa ba Allah ne mai barwa kuma ya riga ba shi. Yusufukum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-unsayayn. ko za ka Allah riga ya wasu ya ce idan mutum ya rasu a ba ƴaƴanka gado miji ya ka mace kai baka da daman ka ce wai na mutuwa ne ba zai gaje ni ba ai ba kai ka bashi ba dama Allah ala shi ne ya bashi ya riba ya bashi amma shi mai haƙƙin in yace na bar wa sauran ƴan na ni na yafe shikenan sai su riba ainihin sauran haƙƙin nasa su haɗa da haƙƙinsa su riba gaba ɗaya wannan haƙƙinsa ne ce ya yafe yana da wannan daman. عليكم السلام mm eh yace me mutumin me matsayin mutumin da zai yana kasuwar qur'ani sai aje qur'ani akan sallaya ko akan kafin da zai salla akan sa masallaci babu komai sai dai kawai shi qur'ani yana buƙatar darajawa idan kana tunanin wani zai zo ya taka a wannan wurin dole ne ka tafi ko kuma idan ka ajiye din wurin illa yana da wani dan kazanta kazanta sannan ma dole ka rike shi a hannu to amma in ka ajiye kan shimfiɗa ai kafe shimfiɗa ne na masallacin da ake sallah babu matsala ko ka ajiye kan darduma babu matsala amma da za ka rike a hannu din ka daga shi a haka da fi. ya fi domin qur'ani ana buƙatan a daga shi saboda haka fiki abin da mene ayan take cewa abin da bal huwa qur'anun majidun fi lawhi ma alqur'ani abun kirmamawa ne a cikin cikin lawhin ma kuma ubangiji ta lati fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara Ina cikin takardu ne abun darajawa abun tsarkakawa abun tsarkakewa to duk wanda zaka bi zama ka karrama shi sosai to hakan shi yafi amma tun da ba a kasa ka ajiye shi ba ba a juji ka ajiye shi ba za a ce ka aikata haramun ba alaikum salam ah. Ah. Hmm. eh to kai da kai da kaje makka kai ka san wannan amma shi ba kai ne <laughs> saboda haka wannan dalilin da na kawo cewa Qur'ani ya ya cancanci a masa hakan din a daga shi din a karama shi shine idan ka je Saudiya kana ajiye littafi a ƙasa sai kaga an zo an dauke shi saboda suna ganin kamar bai kamata ka bashi a a kasan ba wannan ko masu hidima wa masallacin masu kula da Qur'anin za su iya maka wani wani daban ma zai iya maka haka sai sa kama irin Kaaba kana ajiyewa ma wani zai zai dauka ko a Madina ko ne zai maka magana ce ka dauke Qur'anin ka dauka so duk in kai hakan din hakan ya fi kyau amma misali yanzu kana masallaci ko kan kafe ɗinka sai kai karatun ka sai ka ajiye za ka yi wani abu ko za ka yi waya ko za ka je ka dawo ko wani abu ai baka walakanta qur'ani ba tunda akan shimfiɗa ka ajiye shi kuma ko karatun ma kake yin kaji da riƙewa za ka iya tsinke shi a ƙasa ka buɗe shi kuma ka dinga ka dinga karantawa so ba matsala ba ne ko kuma irin ƙuranen da ake raba wannan irin bugun hannu ko bugun zahiya dama izu izu ne gashi nan eh, falle falle ne sai ka buɗe ƙur'ani sai ka ɗauki abin da za ka karanta ko izo ce ko biyu sai ka bar sauran a ƙasa amma abin a kan kafin ko a kan taburma ko kan wani shimfiɗa ba za a ce ka walakanta alƙur'ani ba amma akwai masu zafi ne wanda suke gani masu tsanantawa suna ga in kai hakan kamar ka walakanta alƙur'ani ne sai su ɗauke shi ko su ce maka ko su ce maka ka ɗauke na'am eh. yace kamar idan mutum ya miƙe ƙur'ani, kamar yanzu a makasin ko a madina ana ajiye ƙur'anai a wurare daban-daban musamman musamman kusa da filoli to idan ka miƙe kafanka haka shin kamar ka gaji ka miƙe kafanka ga ga akwatin alƙur'ani a gabanka makanta na alƙur'ani ko ne yace ba kai ladabi ba ka nace kafanka ina magana ba yi ladabi ba shi ma wannan tsanantawa ne amma dai rashin miƙewan shi ya fi amma don ka miƙe kafan ka ai ba ƙur'anin ka taka ba kuma ba ka dafa kafan ka tafin kafan ka ka matse ƙur'ani ba ne sai dai ka miƙe kafan ka a masallaci a masallacin ma ko ba ƙur'ani ma a wanda suka ce bai kamata ka miƙe ka miƙe kafan ka ba sai dai ka nade to amma miƙe kafan ba laifi ba ne amma in ka nade kuma kai zama irin na ladabi haka aka fi aka fi so saboda haka da wannan da wancan babu bambanci na'am malam assalamu alaikum shin ya halatta a yi nafila bayan kiran sallan magariba ya halatta saboda hadisin da yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a za su ana cewa ku sallah kafin magariba ku sallah kafin magariba ku sallah kafin magariba bayan na ukun sai ce liman sha'a ga wanda ya ga dama wannan shekina sunna ne a yi sallah kafin sallar magariba amma bayan an kira sallah in liman bai zo da wuri ba amma kuma ba wajibi ba ne sai ce liman sha'a to kar ya zama yana da karfi kamar irin na sallan farilla ko kuma rawati wanda su sunoni ne masu karfi na'am na'am na'am mm. ya ce salatin annabi wajibi ne a ƙarshen tahiya ko sunna ne ta jefi inganci sunna ne kamar yadda tahiya take sunna ne amma akwai malamai da suka ce tahiya wajibi ne saboda aka sai suka wajabta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tahiya saboda idan dalilin cewa da suke ta wajibi ne saboda manzon Allah ya ce idza tashahhada ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyiba in mutum zai tahiya ya ce ya ambaci tahiya kaga sai ce wannan umarni ne umarni yana nuna dole ne haka sai maza kuma ma yace eh to amma idan ka dauke hadisin ka shiga babu sahawi zaka ga inda maza kuma ya manta zaman tsakiyar tungurungun biyu ba kaga bai tahiyan ba kuma sai sujjadan kabli kaga inda ko farilla ne dole sai an sake rama wannan zaman sannan ai sujjadan ba'di ba sujjadan kabli za ba domin sujjadan kabli ana yi wa sunna ne ba farilla ake yi wa ba na'am Eh, eh, in shi ya tabbatar cewa ƙarya yake haramun ne yake ake ba ya sabbi amma anan ai yana cewa gaskiya yake sai take cewa ƙarya kuma dole a karɓi maganar ta domin inda a buɗe wannan kofan a cewai wai duk matarsa ta ce mijinta ya sake ta in an je kotu alƙali zai ce an sake ka sake mata ka ai kowace mata an take da zama da mijinta ta ce mijinta ya sake ta kuma sakin ba hannunta bane ita ce ba za ta bada wannan kofan ba amma kai da kasancewa karya kake ka sani Allah zai kama ka akan wannan na eh. ba ta da laifi ai alkali ne hukunci alkali ya riga ya yi hukunci cewa matarsa ne kuma shari'a ta yadda da hukuncin da alkali ya yi amma dai za ta iya ƙoƙarinta ta hana kanta ta dinga jijjire masa kanta ki masa ado ƙile gajiya take tau da wannan in duk ya gagara babu yadda ta iya dole ne ta haƙura da shi don ba ta je ta zina ba kuma alƙali ya tabbatar da wannan auren kuma ita ba za ta iya sake kanta ba saboda haka babu yadda ta iya kuma ba ta yi laifi ba domin hukunci shari'a ta ba alƙali ya yi wannan hukuncin kuma ya riga ya yi ita ba ta da laifi shi ne da laifi don amma suna su mata ma za su iya fahimtar wani abu su ɗauke shi saki ne kuma ya zama ya zama ba saki bane kuma muna fama da su akan abin da ya shafi sulhu sai mace ta sai mijinta ya saki ta ita zo ta maimaita abin sai ya zama ba sakin bane ita tana tamanin sakin ne kuma alhalin ba ba sakin bane yanzu ya faɗa sai kaga abin da ya faɗan ba abin da ba saki bane ko yana iya ɗaukan saki yana iya ɗaukan ba saki ba sai ce shi ba da niyan saki ya faɗa ba bayan da za a yi ka sake masa ka sake masa matarsa na ya ku salam da wani ya isa hukunci ne ya ba mu yin hukunci sai alkali mm. mm. eh. idan ya tabbatar ai kai baka yi saka hukunci ba in ya tabbatar bai sake ta ba to kai abinda za ka ce in yake shi bai sake ta ba ita kuma ta ce ya sake ta akwai abin da za ka yi fatawa za ka yi cewa lallai maganar miji shi za a karba tun da ce bai sake ki ba magana sa shine shine magana sa shine shine za a karba kuma bayan da za a ki zo ki sai an sake ki mu goyi bayan ki akan wannan to da ka sai ta koma in ma kariya take yi ma za ta canja za ta ce ma kaza kaza ne in ma gaskiya ma take yi dai in ba ta gamsu ba tana ga ita tsakaninta da Allah cewa ya sake ta dai to sai ta tafi wajen alƙali alkali ya je idan ya ji tsoron alkali ya ce ya sake ta shi kenan in ko aka nemi shaida babu kuma bai ji tsoro ba a je a dawo ya ce shi bai saki matar sau babu yadda aka iya dole a miyar masa da ita don abu yana hannun sani na bismillah ta nemi rantsuwa alkali yana iya bata ta rantse ba zai iya ba saboda rantsuwa ana yin sa a hukuncin da ya shafi kuɗi abin da ya shafi dukiya kuɗi ko dukiya a nan ne rantsuwa take shiga kuma za mu karanta shi a wannan littafin da za mu sa insha Allah to kuka doka ba a rantsuwa a duk wani shari'a sai abin da ya shafi kuɗi ko yake komawa kuɗi magana take ko ba magana kuɗi bane na da kuma salam na Mm-hmm. an daura aure ko ba daura ma mutum ne aka ba shi mata ba da sadaki ba daura aure ba sai ce ya fasa amin masa da sadakinsa ko suka ce ba za su mayar ba har sai ta samu wani mijin tukunna to ya abin yake ba ni daidai da suka yi dole su mayar masa da sa to da haka kana ta su daidai tun da ai wannan fushi ma ya kamata su yi ko yanzu a zo mutum ne ka bashi yarka ya kawo sadaki sai zai ce maka ya fata a sai ka watsar masa da sadakin sa ba shi zaka tsaya kana cewa wai sai ta samu wani miji wannan akwai kasance a cikin sa ai baka kyauta wa yar ka ba ai yanzu wani ma ya zo man ta zai ce ai sadakin ta ma an ce sai ta samu wani kinan kai zaka biya sadakin kai da ka zo ne ai ka ka baka baka kyauta masa saboda haka miyar masa da kuɗin sai yana da daman kuma ya fasa kamar yadda su ma suna da daman su iya fasawa na'am bai da laifi yanzu idan mutum ya auri mace da take ta yana da laifi ne to ballata na kuma a baka ka fasa me laifin a ciki ai saki ma ya halatta ballata na fasawa a ah, sai dai kawai mutum wani abun zai dan ji tausayi ne ya duba maslaha a babin kyautata bai kamata an maka alkawari kuma ka zo ko kai alkawari ka zo ka fasa ba a babin kyautatawa su ma haka a babin abu ne in ba wani illa aka hango ba sai a ce to ka saba alkawari amma in wata illa ka hango ko kuma a yarinyar ne ta ce ba ta so aka fasa ai duk akwai dalilin fasa da su ma in akwai wani dalili za su iya fasawa kai ma in akwai dalili za ka iya za iya fasawa amma in haka kai ba gaira ba dalili sai a maka nasiha a ce ka ji tsoron Allah bai kamata ba ka ji tausayin ta ka san halin da za ta shiga ba da sauransu kuma kai ma ba za ka so a maka haka ko a yi wa 'ya'yanka haka ba wanda a babin nasiha ne a babin abin da yake na ya kamata na'am ya shafa mai don eh, mace ta shafa mai don gashin ta yi baki da fari ne inda fari ne haramun ne ta shafa don ya yi baki amma in kuma baki ne halal ne ta shafa don ya ƙara baki an ba wani ne ba ne babu wani matsala a ciki me tambayan ka hmm. ya ce mai hukunci wanda bai ba da kuɗin saki ba an ce in an saki mata akwai kuɗin saki da ake barawa <laughs> to ba kuɗi ba ne akwai wani abu da ake ce masa mutu'a idan ka saki matarka ana son ka kyautata mata bayan ka sake ta an wasu yan tura mai zannuwanka wasu takalmi wasu sarƙa in mawadaci ne wasu yan gwalagwalenka ko wata motar hawa ko wani gida guda ɗaya da three bedroom mai kyau sai ka ce ka sallame ta da shi saboda tausayawa ubangiji ta ne shi kanta <laughs> gwargwadon halinka <laughs> a to ko fushin ne dai ubangiji ta lace wa matti'uhunna ala al-musri qadruhu ala al-muqri qadruhu ko da haka ku ba su kyautata musu mawadaci gurgudun wadatarsa wanda yake talaka ma shi ma gurgudun halinsa kuma aka ce haƙƙan alal muttaqin tabbas ne akan masu tsoron Allah su yi haka haƙƙan alal musinin a wata ayan tabbas ne akan masu kyautatawa su yi haka duka ayoyi ce akwai saboda haka in kai ni ne mai kyautatawa ko mai tsoron Allah ya kamata in ka saki mace ka kyautata mata amma ba wajibi ba ne akwai malayan da suka tafi kuma wajibi ne sai dai in ta ke zama wajibi idan ka aure ta ka gaya mata sadakin da zaka bata ba sannan kuma baka sadu da ita ba ku tare ba sai ka sake ta to dan wajibi ne ka mata ihsani in kuma ka riga ka bada sadaki sai ka sake ta kuma ku tare ba nan kuma ta ci rabin sadaki dama ba sai ka bata wani abu ba na'am bismillah wa alaikum assalam to hmm. eh eh mutum yana da mata guda hudu ya hango wata hajiya hajiya Kuma sai ya saki sai matarsa ba ta gama inda ba kuma sai a wani hajiya ya yi laifi ya yi mata biyar kenan shi sakin aure kamar yadda muka faɗa da ya halatta mutum saki matarsa amma zai duba tausayawa da ƴaƴan da ke tsakani da sauransu amma dai wani tsala ya halatta ce wa in aradtu da zaujin makana zaujin wa atitun Fa qindaran ta ta'khudhu min shay'a to da haka karka ka kwace abin da ka bata kawai aka maka doka amma ba a maka dokar sake ta ba ko ka canja mata da wata mata amma za ka duba tausayi wani hali za ta shiga ko ƴaƴanka wani hali za su shiga ko ko yaya mutuncin ka zai zama in kana aure saki ka aure aure wannan ka kawo wannan ka sake wannan kaga zai bata maka suna sai ka duba wannan don ka kare mutuncinka to abu na biyu kuma shine idan kana da mata hudu sai ka saki guda daya haramun ne ka auro wata sai wannan matan ta gama idda idan yin saki uku ka mata domin idan lokacin da take iddan nan a matsayin mata ka take yin saki na ɗaya ne ko na biyu idan ka auro wata yanzu ya zama kana da mata biyar don da za ka mutu a yanzu wannan matan sai ta maka takaba za ta ci gado to idan ka riga ka karo wata ga waccar tana tana tana idda ta kare su za ta maka takaba za ta ci gado kaga mata biyar kenan za su ci gado kuma mata biyar ba su ci gado saka duk wanda yake aure da mata hudu ya saki daya kafin ta ga saki na ɗaya ko biyu wanda zai iya dawo da ita kafin ta gama idda aure wata to wannan aure da yin bai inganta ba domin mata ta biyar yayi saboda ka baya halarta dole ne saurara ina nan shi ma ya yi idda matan tana idda yana idda to wa in yan ta gama shi ma ha gama to zai iya yin aure kawai da ba ta dama ta aure ta gama idda to shi ma ba da dama ya aure sai ya gama idda na babu ai auren da yi ba wacce aka tsaro din da zai mutu babu takaba babu gado don dama ta aure ne na'am ah ai mun ba da amsa kenan tambayan kuɗi ne to in hakan ya faru ya za a yi ka ta aure za a yi shi na biyar ɗin kenan ko wancan auro Sai ya ɓata shi har sai ta gama idda kunna, sannan ya ga dama ya sake aurenta eh, hmm. eh. ce matan da aka sake ta za ta yi jini uku to idan aka sake ta yau bayan sati ɗaya sai jini ya zo wannan jini yana cikin lissafi yana cikin lissafi idan aka sake ta yanzu bayan minti ɗaya sai jini ya zo wannan jini yana cikin lissafi za ta ta jini ɗaya in wannan biyu ya zo jini biyu na uku na uku shi kenan ta gama na ne auren ya halatta ya ce wani ma auren ya halatta ba hana ka nemi aure ba amma ba za ka ɗaura wa matan aure ba har sai ta hudun ta gama ita kai ne ma aure ba aure ba ne ba ana iya fasawa ba ma kuma babu wani saki ko wani abu na bismillah ah. mata ta biyar din kenan mata ta biyar idan bai tare da ita ba idan aka ɓata auren a gobe ma wani zai zo aure ta kuma yau yawa amma ya riga tare da ita kuma dole za ta iski jira iyayi ba da mata a wani ya tabbatar da ba ta da ciki na'am sunna yana da me ita eh, wanda da ba ta kama shi ya yi wankan ba amma a jikin tufafin sa kulmani sallarsa ta yi ta yi ai mun sha bayani ko cewa mani ne tsarki ne a bisa zance mafi inganci mani ba na jisa ba ne wani ita ce masaban imamu shafi'i saboda an tambayi manzo sama a wata wasu malin suna ga hadisi ne mai kofi abdullahi bin abbas aka tambaya menene hukuncin mani yace inda ma huwa bi manzilatil mukhali hukuncin sa da madina yanzu yin majina ya taba tufafin kai kai sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi amma kuma da ya kamata ka wanke saboda kazanta ne to haka shi ma mani sai ka wanke shi saboda saboda kazanta ne manzala ta sama kamar da Aisha ta faɗa tana kankare masa mani a jikin tufafinsa ke sallah a haka ba tare da an wanke ba sai ba najasa bane inda najasa ne kankarewa bai zai ba dole sai an sa ruwa sannan haka nan shi sai ma wani yake cewa wa tahirul lishafi li annahu salla bihi Nabiyu. mani mai tsarki ne wajen imamu shafi saboda maza sun yi sallah da mani a jikin tufafinsa sannan mani da shi aka halicci dan adam Allah ya ce wa laqad karramna bani adam shi eh, ya za a ce asalin mutum na jasa ne da shi aka halitti manzon Allah Allah kuma za ka ce asalinsa jasa ne ba za ka iya faɗan wannan ba saboda haka ni yana da tsarki na'am hmm. eh. mutum ne da na ba ta kama shi ya tsaya wanka da ya rasa jam'i zai iya yin taimama ba zai iya ba dole ne tafi yawon a yi rasa jam'i ba a rasa lokaci ba ne sai in lokaci zai fita ne na. wannan ke cewa malam shin ya halatta mutum ya je wani masallaci ya yi sallah bayan akwai masallaci a unguwansu? ya halatta wana sai dai maslaha tana hukunta karta kauracewa masallacin unguwarku. idan kana barin su kana zuwa wani masallaci din din din kaga za su ce baka yadda da sallan su bane za ka iya samun matsala inda ba wai akwai matsala a masallacin ba inda imamin ne bai iya sallah ba wannan ko ina sai ka je kai sallah amma in ya iya sallah to bai kamata ba ko da dai wani lokacin za ka je wani masallacin ya zama galibi sallolin ka kana yi a a wannan masallacin anguwan ku don ka samu kyakkyawan shaida na wannan kuma yake cewa malam shi wannan yake cewa ita shi malam ya halatta ya yi hukuncin wuce gaban mai sallah to mun in ya iya sallah ko kaga wanda ba ya kinsa ta ruku da sujjada iya sallah ba nan ba za ka bi shi ba in ba ruku'u dai ba sujjada dai amma in kawai baya seti yanda yanda kai kake yi amma dai yayi ruku'un sa ya sujjada sa kaga wannan ba za a ci babu babu sallah ba domin ba bare yi a ce mutane duk daidai suke daidaita bayan su a wajen ruku'u ba dole wani ya dan yi toro wani kuma ya dan yi ciki wannan ba zai bata sallah ba za ka iya bisa haka a cikin mai hukunci wanda yake wucewa a gaban mai sallah wanda ya wuce a gaban mai sallah inda akwai inda zai wuce to tabbas ya yi laifi wanda ya zo ya kama yin sallah a inda za a wuce kuma akwai inda zai yi ta ba za a wuce ba shi ma ya yi laifi manzo sama ya ce ka tsaya kwana arba'in mai sallan ya gama sallah kan ka wuce shi shi ya fi maka eh, shi ya fi maka akan wato ainihin ka wuce a gaban mai sallah ko kuma shekara arba'in ko kwana arba'in ko wata arba'in mai ruwa hadisin ke bai san wanne za su ya kula ba amma ko kwana arba'in ne su ne mafi karanci ya yi ko Kuka za su samu shiga to kaga ko ko su a larabawa su ci ba su cika cewa sa'a ba ne ba cika lissafi da awa kaza ba sai dai kwana kaza ko wata kaza ko dire kaza na'am daga ina zuwa ina ga mai sallah iya inda zai kai goshinsa daga inda ya tsaya inda in yi sujada goshinsa zai taba gaban sa kisa in zaka sa sutura zaka sa gaba da inda zaka sa goshinka da dan tazara kamar yadda akuya za ta shige mamar rusha kamar da zo a hadisi to kaga baka gane wannan lissafin ba shine gaban ka shine inda in wani ya zo wucewa zaka iya ture shi kana tsaya inda kake sallah dan manzo sama ya ce in mutum zo wucewa gaban ka ka ture shi idan yaƙi ki ka tunkuɗe shi da karfi to kaga tabbas a inda kake tsaye a gaban ka ne kenan amma in zaka tattaka ka je can gaba ka je ka same shi ka ture shi ka fita daga kamannin sallah ba sallah kake ba kenan to kaga kenan duk inda hannunka zai kai ba ka ture shi ba gaban ka bane ka kale shi wucewan sa amma in ka sa sutura kuma shi kenan ko da hannunka zai iya kaiwa amma bayan suturan ya wuce ba ka da dama ka ce ka ture shi na'am wai na tunkure shi fi karfi na kuma ya kila ni ba sai dama ba ce ka tunkuɗe shi yadda zai ji haushin ba za ka za ka sa masa hannu ne haka in yaƙi ne sai ka ture shi in kuma ka san in ka ture shi zai daga kai buga ka ƙasa sai ka haƙura in ba wajibi ne ture shi ba ko eh, na na taɓa gaya mana kisa abu biyu na ga ya faru sai a masallacin makka wani an zo wuce ɗalibi daga cikin ɗaliban jami'a shi ma yanzu haka ina ganin sa ido na ɗan Najeriya sai wani ya zo zai wuce yana ta tattarewa mutumin ko yace dole sai ya wuce yana sallah sai suka kama kokowa har suka faɗi gaba daya dukkan su suka kama dariya kaga ba a ce kai kokowa da mutum har ka ɓata sallan ka ba a faɗi haka ba sannan na biyu a masallacin jami'ar Madina ana sallah sai wani ya zo wani ɗan China yana sallah ko wani dan faransa baki ne dogo duk jami'an ba wanda ya kai shi karfi sai zo wucewa gaban mai sallah to shi wannan dan tani din sai sai sai irin tunkuɗe shi da karfin nan kasa su suna tsanantawa kan ka kada an jikin ka ko ni imani ka sai ka ji haushi ko da ya zo sai tankaɗe shi kawai haka shine shi kuma wannan fa parents ya baci okay na aka sabu. shi dan faransa ne wannan karfan shine sai ya a ah, shi ne dan China ne shine sai tun kuɗe dan abin dan Faransa ne dan Faransa ne tun kuɗe dan China da karfi kuma ka karfa mutum ne tun kuɗe shi ne je faɗi da masa irin a hankalin nan ba to wani abu sai zama rikici shi dan China ya ce yadda ba sai zai kama masa Chinese to dama kuma akwai ɗalibai yan China kuma duk dama suna wannan training da Chinese din a makaranta a jami'a kawai lafiya suka kewaye shi kawai wannan ya yi sai buge shi da kafa ta nan wannan ta nan ya san da suka kwantar da shi shi nan daga nan kuma yan afirka baƙaƙe suka tashi an tada baki an taba taɓa baki su ma suka ce ba su yadda babu ya kusa zama yaki. sun da aka ja aka ɗauko security na jami'a su zo su kare ba to kaga ba a ce ka tankaɗe shi har yadda zai ji ciwo ko kuma yadda zai ji haushi ka zai kama rikici da kai ba sai kura, haka za ka ɗan masa cikin mutunci in ta yi iya yadda ne maza sama ce ka ture shi shaitan ne sannan ma ka san ka ture shi wani abu zai faru wanda ya fi karfin ka ka kura wanda yake cewa malam don har mai speaker ya fara magana to za a bari sai in ya gama za mu da muna takarda muna dawa kana abun nan saboda in ya fara magana wani ya tsinta masa kuma kaga abun ya abun nan abin da a sa a gaban mai sallah sutura ya zo a hadisi ya zama kamar mu'akhiratul rahal shine majinginan sirrin rakumi so da haka sirrin rakumi an san shi a wani wanda ake shimfiɗan ba wannan mai kaman katako wanda yake da abin jinginawa a baya to inda tsawon ya kai kaman haka shi kenan. wasu malamai suna cewa tsawon ya kai zira'i idan baka san majinginan sirrin rakumi ko dokewa. Tsawonsa tsawon ya kai kaman zira'i haka ya zama mai kauri kamar na goron mashi sannan kuma kada ya zama mai zane wanda zai zai shagaltar da kai irin wannan za ka yi na yake cewa malam shi ne yake son auren wata saboda ya amince da addinin da tarbiyyarta to amma tana da matsala guda ɗaya ta aljani sannan kuma iyayensa sun nuna rashin su saboda wannan matsalar take da ita shi kuma da yaya da ya yake malam dai shawara to in dai shawara ne ku ga abin da iyayenka suka ce domin irin wannan abun ya sha faruwa na gani mutum zai zai aure ta din kuma daga baya karshe zai zo ya sake ta ya kasa haƙuri ya ta jinya ta jinya ya kasa ya kasa haƙuri amma in iyayenka sun yadda kana ga zaka iya yi zaka iya jarabawa amma in wannan laluran ta haɗu ga kuma iyayenka ba su yadda ba to kai ta zaka bata mata lokaci ne ka zo kai auren kuma dole daga baya ka sake ta kaga gara baka yin ba yafi ka bari ta je ta auri wani kila za ta iya samun wani mai irin lalura nata ya aure ta ko wanda zai iya jure wa innan matsalolin ya aure ta wanda iyayensa suka yi da kai sai ka ka je ka aure wata wannan yake cewa malam dan wasace mijinta ya saki saki biyu daban-daban baya kula da kuma iyayensu kwata-kwata sun gaji da lamarin sun yi sun yi har yan uwansa ma duk sun gaji to yanzu ya sake sakin ya sake sakin ta yake shi kadai ne ya rage wanda yake jin matsala saboda kowa ya gaje ita yake to yanzu malam ya dawo ya sake sakin ta shin me ya shawara ka malam yana gani yana gani malam ya yadda ya sake dawowa kuma akan cewa yana so dawo da ita shi ne yake neman shawara don kowa ya gaji abun kowa ya gaji da shi to shawara na dai ka ci gaba da kokarin ka da kake domin sulhu ne kuma ubangiji ta lati wasu sulhu khair sulhu shi yafi alkhairi to da aka kai iya kokarin ka gane kowa ta inda yake da matsala ka masa laifi a ba ta hakuri ta koma a dai wata ranka mu ana sulhun wata ran sulhun ma ba zai yi ba domin ya cika ta na ukun shikenan babu yanda aka iya dole ne sai ta je ta yi wani auren daban to abin da ya kamata shine ka ci gaba da kokarin da kake yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake ka kuma zaka samu lada akai na'am don jini don jini ya dauki ta fara sallah ya halatta a sadu da ita amma dai ana duba maslaha idan jinin ya dauke da wuri bai kamata ba domin za ka iya ji mata ciwo a lokacin ba ta warke ba amma na samu sati uku jinin ya dauke ko fiye da haka za ka iya saduwa da iyalinka matuƙar lafiyan ta kalau na'am wannan eh, eh, ba mu gama ba addu'a karshe ne

yake mutum ne sai da kaman kayan provision yana sayarwa sai ga leda ta yage kaman a ci makaroni haka ko kuma taliya sai ta yage zai iya sa gam ya abin nan ya kame wajen za ka iya mana matuƙar dai bai zube ba ina nan a yanda yake za ka iya sawa kamar ne in bai in mutum ya zo sai ka nuna masa wurin da kamar ne ne a gan ya sai shi a haka shi kenan da aibinsa to amma in ya zube kuma bai kamata ka ne ba domin zai sai shi a matsayin cikakke ne ta fata mun fahimta haka nan in kwali ne in wani abu ne da ake bukatan sa a cikin kwali ba a son a riba shi sai ya fashe nan ma ka tinke shi ba za a ci ka zalunce shi tun ba kwalin ya saya ba amma dai ka nuna masa inda ka dan sa gam din don kila biki ne ko wani kyauta zai ko zai kai wajen biki ne wata gida zai ji daɗin ya fi shi a haka ba na'am shin ya halatta mutum ya bi sallar jana'iza ko yi sallar azahar ba eh ya halatta kowane zaman kansa take ta zo an yi sallar azahar za a yi sallan gawa ba kai azahar ba ai ba za a kira ka ba ka bi sallan gawa daga ba ka zo kai sallan azahar ɗinka na wani ke cewa data kamar haka yace mata ta ce ta ɗaura aure a ranar takwas ga watan abin nan me hukuncin auren su wai ba gane tambayan ba matarsa ta daura aure ya za a yi matarka ta daura aure Matar ka ai tana na a matar ka. mata aure ba ta daura aure ai So ina ga bai rubuta daidai ko ko wasu su duba in sun gane sai a sai a karanta na'am Mm. Mm. mutum ne ya tafi ya tafiya wata bakwai ba a gari ya aiko ya ce wa ta ya sake ta bayan yan kwanaki ya ce ya da su su sake ta gama idda alhalin kwanakin ba su fita ba ba kwanaki ake kirga ba dole mu san kwanakin in dai har ta yi jini uku ta gama idda in ko ba ce jini uku ba jini ɗaya ne ko biyu sai ta ya dawo ya dawo da ita shikenan ta dawo matarsa ko iyayen ta sun yadda ko ba su yadda ba ko ta yadda ko ba ta yadda ba tana nan a matsayin matarsa mutum ne ya saki matarsa sha ɗaya ga watan takwas sai kuma ta yi aure shi daga watan sha ɗaya to yaya auren ya yi ko bai yi ba in dai ta jini uku ya yi an samu wata nawa tsakani har wata uku kaga in duk to in duk wata tana jini duk wata tana jini ya ta jini uku kenan kaga auren ya yi ta riga ta gama idda duk abin da ake bukata shi ta gama idda kuma a cikin wata biyu ma za ta iya yin jini uku idan ta je ta je ta na gama je ba waye ne a bari mu tsiya wa'annan mutum biyu na'am wa alaikum salam ta hmm. hmm. ba ne ba wa ya ba da yasta ga wani wanda yake gani shi ya fi a wannan lokacin daga ba sai wani ya fito ya nemi yar ya halatta ya fasa ya bashi baya halatta ai hali ma haramun ne wancan din ya fara neman idan kar ya kai wa yarka aure haramun ne ya shigo to tun haramun da ya shigo ta zaka ka ka bashi idan ka fasa ka karya alƙawari in dai wannan ya cancanta ba wai wani abu ne ka gano daga baya yana shan giya ko yana shan wiwi ko mazinaci ne kaga akwai illolin da za su sa ka kafa amma wannan kawai an riga an ba mutum mata je jiro manzo sun ya ce wala yakhutubu ba'dukum ala khidwati akhihi kar ɗayan ku yi nema a kan neman dan uwansa sai zo ya aikata wannan haramun ya za ka ɗaure masa gindi ka bashi kuma za a iya samun matsala a irin a irin wannan saboda saba alƙawari da kai sai ka je yarkan ta je inda kake tsammanin sai zama ba haka bane wata ka yi bai ko ka yi haƙuri in ne ba wani dalili ka samu na shari'a ba na eh. an yi ta zuwa kogi na'am kawai a cikin azumi ana rana wasu suka je suka shiga kogi suna ninkaya a ciki to sai wasu suka sha ruwa suka karya azumin su to shi karya azumin da suka yi mai sa sannan kuma ninkaya kansa yana karya azumi ko da ba a sha ruwa ba farko dai ninkaya baya karya azumi kiwo a cikin ruwa baya karya ko ka nitse a cikin tafi fito ba zai karya maka azumin ko dole sai ka sha ruwa ko ya shiga ta hanci ya fita goron ka ko ta baki ko ta kunne ko ta ido shine wanda zai iya karya maka azumi idan ko har ka sha ruwan ko da da gangan ka sha ko da da kuskure ka sha sai ka rama wannan azumi don mu bambance mantuwa da kuskure mantuwa shine ni na manta ma azumi nake sai na sha ruwa da gangan amma na manta azumi nake nan ba za ka biya ba kuskure kuma ka san azumin kake yi sai ruwan ya kubuce maka sai ka sha shi kamar wanda ke iyo a cikin kogi sai ya rama wannan azumi amma babu kafara wanda ko da gangan ya kama kwankwadon ruwan a cikin kogin shi kuma sai ya yi kafara mai akwai ganganci a ciki ba ya rama sai ya yi kafara don ya keta alfurman wata rama ba na masu addu'o'i wani ya yi addu'o'i na alkhairi ga malam Allah ya saka wa malam da gidan aljanna da wannan kokari da yake na karantar da mutane sannan kuma yana roƙon malam ya sanya shi a addu'a tare da sauran ɗaliban wannan majalisin Allah ya bashi ilimi mai albarka sai kuma ɗaya yake cewa shi ma yana neman addu'ar malam da sauran ɗalibin wannan majalisi mai albarka Allah ya bashi mafita yace ya dade yana neman aure to Allah bai yi ba yanzu gashi kuma ya ma rasa aikin shi ne aikin da yake yace yana neman addu'a malam a sashi a cikin addu'a Allah ya taimake shi Allah ya bashi mafita sauran duk Allah ya taimaka musu Allah biya musu bukatu suna alkhairi mu Allah biya mana bukatu mu alkhairi ah, kamar yadda ne bayani insha Allah ranar asabar za mu fara karatu da muka ce za mu yi na tukatul hukam ba tare da haɗawa da alaƙidatul wasiliya da aka ce ka zo uh, bayan magariba ko magariba ta maka nan sannan uh, za mu yi ne kwana hudu a jere asabar ladi litinin talata duka a wannan masallaci insha Allah daga nan kuma sai mu koma karatun mu kamar yadda muka saba ubangiji ta za ya kara mana imani da tsoron Allah dan uwa da muke tare da shi Hamza wanda mahaifiyarsa ta rasu mu yi addu'a ubangiji ta Allah ya gafarta mata danta Allah ya sa rahama a cikin kabarinta اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها واسلم مدخلها واغفر لها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان موسنا فلسي ان كان موسنا فلسي ثانيه وان كان موسى فتزال عن سيئاتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل غفرة من غفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين